daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na muryar Jihar Musulunci ta Iran ne kuka kama a shirinmu na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ba wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai. Biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma koyi harshen Farisanci. Akwai shirin nan na dan matasa. da kuma mu koma noma shirin na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro a halin yanzu ga labaran duniya da dumidumin su da farko ga kanunsu kasashen iran da pakistan sun amince su farfado da layin dogo tsakanin islamabad da kuma istanbul iran ta raya ranar haramta takunkuman bangare guda na duniya sannan za ku yi cewa shugaba tinubu a najeriya ya nada wasu karin jakadu 65 sanatoci da tsoffin gwamnoni na daga cikinsu yanzu kuma ga cikakkun labaran kasashen iran da pakistan sun amince su farfado da zirga-zirgar jiragen kasa tsakanin birnin islam, wato istanbul na kasar turkiya zuwa birnin tehran na kasar iran da kuma islamabad na kasar pakistan a cikin wannan shekarar kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto jakadan kasar iran a islamabad dr riza amiri muqaddam yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da ministan zirga-zirgar jiragen ƙasa na ƙasar pakistan muhammad hamid abbasi a birnin islamabad ya kuma ƙara da cewa za su farfado da layin dogo a cikin wannan shekara ta 2025 sannan wato ƙarƙashin tsari nan na iti masu jigilar kaya da kuma fasinjoji labarin ya ƙara da cewa idan hakan ya tabbata wannan zai farfaɗo da ɗaya daga cikin layukan dogo masu muhimmanci a yankin asiya saboda layin dogon zai haɗa yammaci da kudancin asiya da nahiyar turai idan hakan ya tabbata za a dawo da harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen yankin wanda yake da sauƙi da kuma riba sosai har ila sun ƙara da cewa wannan zai rage takurawa wanda kasashen yamma suke wa jumhuriyar musulunci ta iran taron islamabad dai zai bunƙasa tattalin arzikin kasashen yankin zai kuma sauwaƙa zirga-zirgar mutane da kayayyaki tsakanin kasashen abbasi ministan zirga-zirga na jiragen ƙasa na ƙasar pakistan ya ce farfado da layin dogo tsakanin iran da pakistan zai raya zirga-zirgar jiragen ƙasa a ƙasar pakistan gaba ɗayansa. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi tir da takunkuman tattalin arzikin da ƙasar amurka take ci gaba da ɗora wa jamhuriyar musulunci ta iran na shekara da shekaru tashar talabijin ta press tv a nan ta iran ta ba da kota na ƙalto baka'i yana faɗar haka a daidai ranar tunawa da ranar haramta takunkuman tattalin arziki na ɓangare guda da ƙasa da ƙasa wato ta ƙasa da ƙasa wacce ba a daɗe da samar da ita ba a farko wannan shekarar baƙa'i ya bayyana haka ne a shafinsa na x a jiya alhamis inda ya yi tir da amurka wacce ta fara ɗorawa wa jumhuriyar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki tun fiye da shekaru arba'in da suka gabata kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar na iran ya ce a farkon wannan shekarar ne dai babban zauren majalisar ɗinkin duniya ta samar da ƙuduri mai lamba 79 fasil eh, fasila sannan 293 inda ta bayyana takunkuman tattalin arziki na ɓangare guda ko ƙasa guda eh, a kan cewa ya saba dokokin ƙasa da ƙasa baya bisa ƙa'ida kuma duk ƙasar da ta yi haka to tana take haƙƙin bil'adama a kan ƙasar da ta ɗorawa. majalisar ta sanya ranar hudu ga watan disamba na kowace shekara a matsayin ranar haramta takunkumin tattalin arziki na bangare guda wato majalisar ɗinkin duniya ce kaɗai take da alhakin ɗorawa wata ƙasa takunkumin tattalin arziki ya ce takunkuman da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora juhar musulunci ta iran tun farkon juyin halin musulunci har zuwa yanzu sun wato yi sanadiyar kashe mutane da dama a cikin ƙasar ta iran musamman takunkuman da suka shafi magunguna a na cututtuka masu tsanani masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa na da jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran shugaba bola ahmad tinubu na tarayyar najeriya ya naɗa wasu karin jakadu 65 wa'anda suka hada da sanatoci masu ci da kuma tsoffin gwamnoni har ila yau da kwararrun jakadu jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa shugaban ya aika wa majalisar dokokin kasar wasiƙa dangane da hakan wasiƙa wacce shugaban majalisar dattawa wato godwin akpobio ya karanta a gaban sanatoci a ji alhamis kafin haka dai shugaban ya gabatar da sunayen wasu 'yan siyasa guda uku don naɗa su a matsayin jakadu a cikin wasiƙar dai shugaban ya ce mutane 34 daga cikinsu ƙwararrun jakadu ne sannan sauran 31 kuma 'yan siyasa ne daga cikin waɗanda shugaban ya naɗa hadda tsohon shugaban hukumar zaben ƙasar wato inec farfesa mahmud yakub sauran dai sun hada da gwamnonin jihohin wato tsoffin gwamnonin jihohin enugu abia tsohon mataimakin gwamnan lagos sai senata jimo ibrahim daga jihar ondo tare ondo ta arewa sannan matar marigayi tsohon gwamnan oyo abiola injiomobi da matar tsohuwar gwamnan wato ikiti angela adebayo bayan karanta wasiƙa dai shugaban majalisar dattawan ya maida al'amarin ga kwamitin harkokin waje na majalisar dokokin na majalisar dattawan ƙasar don su kammala ayyukansu cikin mako guda kafin a fara sauraron 'yan wato jakadun shugaban ƙasar alman amurka donald trump wanda ya jagoranci taron rataba hannu kan yarjejeniyar sulhuntawa da kuma kawo ƙarshen yaƙi a gabacin congo tsakanin shugaban ƙasar rwanda paul kagame da kuma takwaransa na ƙasar congo felix tsakedi a birnin washington na a jiya alhamis ya gode wa shugabannin ƙasashen biyu shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa shugabannin biyu dai sun rataba hannu kan wani yarjejeniyar ne a gaban kafafen yada labarai da dama a duniya kuma a ganin masana shugaba trump yana neman suna ne kawai da wannan yarjejeniyar saboda babu tabbas wato kan cewa zaman lafiya zai dawo a yankin kivu na gabacin kasar congo banda haka sun bayyana cewa hatta a daidai lokacin da ake wato rattaba hannu a kan yarjejeniya akwai labaran da suke nunawa ana buɗewa juna wuta tsakanin ƙungiyar m23 da kuma sojojin ƙasar congo banda ka dai ƙungiyar m23 ba ta daukan shugaban rwanda a matsayin wakilinta a bikin na washington sai dai akwai wani shirin zaman lafiya wanda kungiyar take gudanarwa da gwamnatin kasar ta kungu a kasar qatar inda suka cima wani abu na ci gaba tsakanin bangarorin biyu amma bai kai ga rataba hannu a kan yarjejeniya ba a ƙarshen taron dai wato trump ya ce amurka da ƙasashen biyu za su cimma wata yarjejeniya ta ƙar ma'adinai ta musamman a ƙasashen kungu da da masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin na kun san sai kuma mu koyi harshen farisanci da kuma don matasa akwai shirin mu koma noma shirin mu na karshe shine muryoyin masu sauraro da wannan kuma masu sauraro muke cewa aini lafiya. barkan mu da warhaka da kuma saka mu a cikin shirin mu na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da matakin da Amurka ta dauka na ba da umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar Ikhwanul musulmin a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da fatan masu saurayi sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba da umarnin rattaba hannu kan wata doka ta zartarwa wadda za a gudanar da bincike don sanya ko kuma wasu rassan kungiyar ikhwanul muslimin a matsayin kungiyoyin ta'addanci ta ƙasa da ƙasa haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki 45 bayan ta karɓi rahoto wannan mataki na trump ya fuskanci mayar da matani mai tsanani daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa a gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar ikhwanul muslimin ta yi a sauran ƙasashen asiya an kafa ƙungiyar ikhwanul muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar masar shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan faɗuwar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai muhammad mursi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin ƙasar ta masar amma bayan da abulfata al-sisi ya yi juyin mulki a shekara ta 2013 ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki ɗaya. Don haka umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan kungiya da ke kasashen Lebanon, Masar da kuma ƙasar Jordan, wanda alaƙar Amurka da waɗannan ƙasashe zai iya yin tasiri sosai daura da ƙasashe kamar irin su Saudiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da su ganin ƙungiyar Ikhwanul Musulmin a matsayin barazana ga zaman lafiyarsu. Don haka, kila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki. ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan ƙungiyar ikwanul musulmin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan ƙungiyar da sauran ƙasashen yankin haka zalika ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu ƙasashen larabawa kila a yi musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke basu. To sai dai tasirin wannan umarni na Trump bai takaita kasashe irin su Labanan Masar ba kawai domin a matakin yankin an san kasar Turkiyya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta Ikhwanul musulmi Kila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka domin ƙasar Turkiyya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin kungiyar ta ba su mafaka saboda haka duk wani matsalin lamba da amurka za ta yi wa turkiya na ɗaukar mataki kan kungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai yi tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon bayansu kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya bayan nan ta ci gaba da taimakawa ƙungiyar ikhwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa ƙungiyar ikhwan don haka sanya ƙungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan ƙungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta. wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai taƙaita ga yin matsan lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikwanul musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a biyar ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 150 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan Disamban shekara ta 1874 kasar Iran ta shiga cikin kungiyar bada agaji ta Red Cross kafin wannan lokaci da gwamnatin sarki Nasiruddin Gajar ta yi kokarin shiga cikin wannan kungiya amma ganin yadda kungiyar take dauke da sunan red cross da kuma alama ta sakandami wanda ya zama alama ta mabiya addinin kirista hakan ya sanya iran da sauran kasashen musulmi suka jinkirta shiga cikin wannan kungiya bayan da iran ta shiga cikin wannan kungiya daga bisani an canja sunan yadda za a rika kiran kungiyar a kasashen musulmi daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilalul ahmar. masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan disamban shekara ta dubu biyu da goma sha uku nelson mandela tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu kuma madugun gwagwarmaya da tsarin wariyar launin fata ya rasu yana da shekaru biyar a duniya an haifi nelson mandela a shekara ta takwas sannan kuma ya karar da mafi yawan lokutan rayuwarsa wajen gwagwarmaya da yaƙi da tsarin warin launin fata wanda turan holland ɗin tsiraru suka kafa a ƙasar afirka ta kudu mandela ya share shekaru 27 a kurkukun turawa yana tsare amma da ƙarshe dai tsarin wariya ya kawo ƙarshe a shekara ta 1990 kuma an fitar da nelson mandela daga kurkuku mutanen ƙasar afirka ta kudu sun zaɓi shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1994 nelson mandela ya karbi kyautar nobel ta zaman lafiya shekara ta 1993 ya kuma rubuta littafi dangane da rayuwarsa mai suna hanyar samun yanci mai wuya al'ummin nahiyar afirka da dama da kuma al'ummomi da dama na duniya suna kallon nelson mandela a matsayin gwarzo wanda rayuwarsa ta kare a matsayin abin buga misali wajen yin gugurmiya da kuma tsayin daka domin kwatar 'yancin kai daga 'yan mamaya da kuma yin sadaukarwa domin al'ummarsa ta rayu a cikin 'yanci. masu rare ko kun san cewa ranar biyar ga watan disamba ita ce ranar kasa a kasar thailand thailand kasa ce wadda take kudu maso gabashin nahiyar asiya wadda aka sanya wa sunan kabilar thai wadda kuma wannan kabila ce take zaune a wannan wuri thailand tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i uku kuma tana da yawan jama'a wanda ya kai miliyan ɗaya yawancin mutanen kasar thailand dai suna bin addinin buda babban birnin kasar thailand kuma shine bangkok kuma kudin kasar shine bat nan taburi chiang mai da kuma yatiai su ne muhimman birane a wannan ƙasa da take gabashin nahiyar asiya harshen ƙasa wanda ake amfani da shi a hukumance kuwa shine harshen thai thailand wadda tsohuwar ƙasa ce wadda kuma sunanta a lokacin shine siam sannan kuma a wannan lokaci ƙasar tana ƙarƙashin ikon wasu ƙabilu ne baka kuma kasar ta kasance karkashin masarauta guda ɗaya wadda ta haɗa yankuna da dama na lokacin sojojin bama ko kuma myanmar sun mamaye wannan yanki a ƙarshen ƙarni na goma sha takwas amma shekara ta 1872 an kafa daular chakri a cikin yankin thailand har yanzu dai ƙasar tana ci gaba da wanzuwa sannan kuma tsarin kasar thailand ya canza daga cikakken tsari na sarauta zuwa tsari na shugabanci daidai da tsarin kundin mulkin kasa. na shekara ta 1932 masu saurari ko kun san cewa shekaru 1942 sa gabata a rana irin ta yau abu hamid muhammad gazali tusi wanda aka fi sanin sa da imam muhammad gazali babban malamin addinin musulunci kuma masanin shari'a na kasar iran ya rasu bayan rasuwar mahaifinsa shi da ɗanwansa ahmad aka sanya su a ƙarƙashin kulawar ahmad bin rukhani sannan kuma gazali ya yi karatu na fikihu tare da abu nasar ismail wanda kuma ya ɗauki lokaci yana karatu a wannan bangare daga bisani kuma zama shugaban dukkanin fannoni na ilimi na zamaninsa kuma yana da shekaru 28 a duniya aka sanya shi a cikin manyan malaman addinin musulunci ta fuska shari'a sannan kuma imam gazali ya shahara matuka ta bangaren kyawawan halayensa da rubuce-rubuce da ya yi na akhlaq da kuma irfani shahara imam gazali ta sa khawajin nizamuddin al-mulk ya gayyace shi domin ya koyar da ilimi a makarantar nizamiya da ke bagdad bayan shekaru da yawa yana koyarwa wannan fitaccen malamin addini ya daina koyarwa a shekara ta 488 bayan hijira bayan da yanke shawarar barin birnin bagdada zuwa aikin haji daga can kuma zuwa birnin kudus daga ƙarshe dai ya koma iran inda ya fara koyar da malamai na addini kafin ya koma kasarsa imamu gazali ya rubuta littattafai masu tarin yawa da muhimmanci mafi shahara da cikin littafansa dai shine littafin nan na ihya ulumuddin sauran littafan da ya rubuta kuma sun hada da littafin nan nasa mai suna nasihatul muluk آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na da da 158 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an je tattaunawar da ke gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da gurmayar da marigayi imam khomeini ya yi a iran a lokacin mulkin sarki sha da kuma yadda ya tafi gudun hijira a wasu kasashe da ke makwabtaka da iran din a dai za a je da ta kaya da mahukuntan iran din da shi imam khomeini a lokacin da aka kama shi bayan gudanar da wani bayani da ya gabatar da ke kalubalantar gwamnatin sarki sha ga tattaunawar amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomi kamar haka. Regime Gwamnati Sha. Sarki Imam Shugaba Hordad Watan Hordad Sal Shekara چهل do. Arba'in da biyu. se. Arba'in da uku. U dasgir kard. Shi ya kama. Fasas muddati. Bayan wani lokaci. U azad shod. Shi an sake shi. Zindon. Kurkuku. Badaz. Bayan. Azad shodan. Saki. U ce Me yayi. Boz ham. Har wala yau. سیاست سیاست اسلامی نه مسلنچی ضد اسلامی کیه ده مسلنچی او مخالفت کرد شی ینا ساباوا مخالف می ساباوا تسلط شمپی ده ایکو بیگانه نوجی کشور قصه همچنان هکنن مبارزه گوگرمه او ادامه داد شی یا چی گبا به همین خاطر سبوده هکا آبان وطن آبان تبعید کره او تبعید کرد شی یا کوری او تبعید شد شی انکورشی ایشان سو چه مدت؟ ون لوکچی حدود kimanin yek sal shekara ɗaya araq ƙasar iraki cegune yaya mardom mutane او ارتباط داشت شی یه سامو تکه. نامه وسیقه اعلامیه تا سنروه متن متنی سخنرانی لچه آن پخش میشد انا وزشی. چند سال وزش کرو. au monde. Shi ya tsaya. Anja. Can. Ce kari. Wani aiki. U anja midad. Shi ya kasance yana gabatarwa. Sizdah sal. Shekara goma sha uku. Hozeye elmiye. Cibiyar ilimi. Najaf. برن نجف او تدریس می کرد شی یا کسن چه ینا کویروا فقه علم فقه علم علمی علوم اسلامی علمومین مسلنچی پایان قرشه او آمد شی یازو ادامه چی گبا او مجبور شد یا تیلس اکنسا او مجبور شد ترک کند یا تیلس اکنسا یبر فرانسه قصر فرانسه او برود شی یتفی To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa a cikin harshen Farisanci. رژیم شاه امام را در خرداد سال 42 هجری شمسی دستگیر کرد امام پس از مدتی از زندان آزاد شد امام بعد از آزاد شدن چه کرد؟ امام باز هم با سیاست های ضد اسلامی رژیم شاه مخالفت کرد او مخالف تسلط بیگانگان بر کشور ایران بود پس امام خمینی همچنان به مبارزات خود ادامه داد بله به همین خاطر رژیم شاه امام را در آبان سال 43 به ترکیه تبعید کرد ایشان چه مدت در ترکیه بود؟ امام خمینی حدود یک سال در ترکیه بود و سپس به عراق تبعید شد امام در زمان تبعید چگونه با مردم ایران ارتباط داشت؟ در زمان تبعید امام خمینی نامه ها، اعلامیه ها و متن سخنرانی های ایشان در ایران پخش می ایشان چند سال در عراق ماند و در آنجا چه کاری انجام میداد؟ امام 13 سال در عراق بود و در حوزه علمی نجف فقه و علوم اسلامی را تدریس می کرد. پس از پایان تبعید در عراق امام به ایران آمد؟ نه ایشان برای ادامه مبارزه خود مجبور شد عراق را ترک کند و به فرانسه برود. رژیم شاه امام را در خرداد سال 42 هجری شمسی دستگیر کرد. امام پس از مدتی از زندان آزاد شد. gwamnatin sha ta kama imam a cikin watan hordad shekara ta 1342 hijira shamsiya bayan wani ɗan lokaci an saki imam daga gidan kaso imam bad az shudan imam bayan sakinsa menene ya yi Bos باز هم با سیاست های ضد اسلامی رژیم او مخالف تسلط بیگانگان بر کشور ایران بود. امام یا چه گبا ده نونا رشن امن چه ورسا ده سیاسر قیه ده مسلین چی تا گمنتن سرکی شا. شی یکی امن چه وا ده شن پیدا ملکین این وجه اکن ایران. پس امام خمینی همچنان به مبارزات خود ادامه داد. کنان امام خمینی یا چه گبا ده این گو گرمه ارسا؟ بله، به همین خاطر رژیم شاه امام را در آبان سال 43 به ترکیه تبعید کرد. ای سبوده حکر نیما گمنتن سرکی شا از کن وطن آبان شکره تا دوبو اکو ارب اکو تکوری امام خمینی زو قصر ترکیه. ایشان چه مدت در ترکیه بود؟ هر زوا و نلوک چی نی؟ چه قصر ترکیه؟ امام خمینی حدود یک سال در ترکیه بود و سپس به عراق تبعید شد. Imam Khomeini ya kasance a Turkiyya har zuwa tsawon shekara guda, daga nan kuma aka kore shi zuwa ƙasar Iraki. Imam dar zaman tab'id chegune ba mardom Iran irtibat dasht? a lokacin gudun hijira ta ya imam yake samun dangantaka da mutanen Iran? در زمان تبعید امام خمینی نامه ها، اعلامیه ها و متن سخنرانی های ایشان در ایران پخش می شد. a lokacin gudun hijira ana watsa wasiƙun Imam Khomeini da sanarwarsa game da matanin laccocinsa a Iran. ایشان چند سال در عراق ماند و در آنجا چه کاری انجام میداد؟ شی شکرو نو نه یزونا عراقی کما اچن ون ایکی نه یرقی امام 13 سال در عراق بود و در حوزه علمیه نجف فقه و علوم اسلامی را تدریس می کرد. امام ya zauna a Iraki tsawon shekaru goma sha uku, ya riƙa koyar da darasan fikihu da ilmomin musulunci a cibiyar ilimi پس از پایان تبعید در عراق امام به ایران آمد کنن بایان گودن هجرا اراقی امام یاداو ایران نه ایشان برای ادامه مبارزه خود مجبور شد عراق را ترک کند و به فرانسه برود. domin ci gaba da sa ya zama dole ya bar iraki ya tafi faransa an ji yadda wannan tattaunawa ta wakana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin. Muhammad a matsayinsa na ɗalibi da ke karatu a jamhuriyar musulunci ta Iran yana ci gaba da neman ƙarin haske dangane da irin gugurmayar da marigayi Imam Khomeini ya yi wanda sakamakon hakan ne ya kai ga samun nasarar juyin halin musulunci a Iran. Idan Allah kai mu a shirin na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa. A madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman Malama Kudusiyan. da muhammad amin ibrahim kyawa da ya dushin a fefe ni abdullahi salu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. matasa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamurin da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da waninsa wanda kuma zai zama ne ci gaban wanda ya gabata. Inda muka mai da hankali game da damuwan ɗaliban jami'o'i a tarayyar Najeriya. kan yajin aikin da malaman makarantun jami'o'in kasar suka tsunduma yau sama da watanni uku sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar sannan ya ce birnin ilimin gaba ɗayansa shine gana ya ce ƙofar ilimin fasayyadi ali ne yana nufin dukkanin wani ilimi yan uwa ku gane ashe ku neman dukan ilimin mu wajibi ne. To madalla, kamar da yi watakila aka ci a farko, shirin yau ma zai kai mu a tarayyar Najeriya a matsayin ci gaban wanda ya gabata, inda shirin ya mai da hankali kan damuwan ɗaliban jami'o'i a ƙasar, inda suka damu matuka kan halin da suka sinci kansu biyo yashin aikin da malaman makarantun jami'o'in ƙasar suka tsunduma yau sama da watanni uku. ɗaliban jami'o'in wanda galibinsu matasa ne na fatan ganin gwamnatin ƙasar da ƙungiyar malaman makarantun jami'o'in wato asu da su gane ma juna domin warware takaddamar da ke tsakanin su domin su koma bakin karatu ta la'akari da cewa wannan matsala da ta ɗauki dogon lokaci na iya jefa matasan cikin wani hali da zai iya bijirewa zamantakewa ta al'umma idan ba a manta ba a shirin da ya gabata mun zanta da malam kamarud bashir bello roba mukaddashin tuntuba a ƙungiyar ɗaliban jami'a ta ƙasar inda ya yi sokaci kan halin da ɗaliban ke ciki a daidai wannan lokaci to a ci gaban shirin yau za ku ci cewa cikin damuwar da ɗaliban jami'o'in suka shiga ƙungiyar ɗaliban ta shiga wani mataki na kamun ƙafa da sarakuna domin ganin an warware wannan matsala hakan ne ya sa ƙungiyar ɗalibai masu karatu a jami'ar ahmadu bello ta zaria suka yi tattaki zuwa fadar mai martaba sarkin kasina alhaji abdulmumuni kabir usman domin gabatar da korafinsu gami da neman sarkin ya sa baki domin ɓangarorin biyu su sasanta abinda zai sa su koma bakin karatunsu malam abubakar aliyu rafi'u dadi shugaban ƙungiyar ɗaliban jami'a ta amadu bello a zaria ya yi sokacin cewa ya kamata a duba wannan batu ai ina ganin cewa wannan na farko abin da ya kamata mu duba ya kamata mu duba cewa wannan alkawari ne kuma ya kamata muna neman shugabanni a ƙasar nan wa'anda idan suka yi magana suka faɗi abu za su tsaya akan magana da aka yi shi wanda yake saman wannan gwamnati a yanzu yana ɗaya daga cikin wa'anda aka yi wannan alkawari da su kuma muna kira ga gwamnati ganin cewa yanda ake kashe kuɗi a wasu wurare da bai kamata ba a dawo a duba a rika ba ilmantarwa a Najeriya priority ina tabbatar maka cewa saboda akwai akwai wannan kuɗaɗe saboda da babu wannan kuɗaɗe tun harko ba za a shiga cikin cikin wannan yarjejeniya da asu ba har a yadda cewa za a ba su kuɗaɗen nan kuma ina ganin cewa yanda ake kashe kuɗaɗe a wasu sectors da bai ba su da muhimmanci a yayin da suka gabatar masa da kukan nasu mai martaba sarkin kasina alhaji abdulmumun kabir usman ya yi masu alkawalin bin hanyoyin da suka waje ba domin ganin an magance wannan matsalar ga dai abin da yake cewa wa'annan kukaye da kuka kawo ko kuma matsaloli da kuka kawo wa majalisa ta na alkawali zan rubuta kuma zan bi da magana abin da kawai nake ta roƙo abinda nake roƙo ku ƙara natsuwa ku ƙara hankalta kada ku sake wasu su shigo cikin ku a sa siyasa a kama zage-zage a kama tawaye Ƙungiyar ɗaliban jami'o'i dai na mai ganin cewa dukan ɓangarorin biyu da gwamnatin Najeriya da kungiyar malaman makarantun jami'o'in ba su damu da halin da suke ciki ba haka ne ya sa na tuntuɓi dr lawal abubakar na kungiyar malaman jami'o'i ta tarayyar najeriya wato asu domin jin komi me za su ce game da korafin ɗaliban amma da farko ya bayyana dalilan da suka tilasta musu shiga yashin aikin ga dai abin da ke cewa abin da ya faru ne a shekara na dubu biyu da tara muka shiga yarjejeniya da gwamnati akan samar da kudaden gudanar jami'o'i jami'o'in nan duka al'amura suna tafarfarewa ba a koyarwa yadda ya kamata ɗakin bincike babu wadatattu babu kayan aiki ɗakunan karatu duka komai ne a lalace saboda haka muka zauna da gwamnati muka cimma yarjejeniya akan yadda za a yi a dawo da al'amura su gudana a jami'o'in ta yanda za mu iya aikin jirgin da jami'o'in da suke kasashen waje ta inda muka yaya ɗalibanmu za su zamanto suna gogayya da wayanda aka yayi a sauran kasashen Afirka kai da wayanda aka yayi ma a sauran kasashen duniya saboda aka bayan mun cimma wannan yarjejeniya a shekara ta biyu da tara da gwamnati mun sa hannu sai gwamnati tana ta jan baya baya wajen aiwatar da wannan yarjejeniyar har ya kai ni da yajin gargadi yajin aiki na gargadi a watan tara na shekara dubu biyu da goma sha ɗaya nan ma gwamnati ta sa muka zauna suka yi mana alkawarin a wata a cikin wata za su aiwatar da wannan zai je jinya wata biyu ka zo suka wuce gwamnatin ba abin da ta yi sai a watan goma sha biyu na shekara dubu biyu da goma sha ɗaya sai muka shiga yajin aiki bayan mun yi wata ɗaya muna wannan yajin aiki. a watan ɗaya na shekara dubu biyu da goma sha biyu gwamnati ta kira mu muka zauna muka cimma wata taswira ɗaya da za a yi a aiwatar da wannan yarjejeniya na shekara dubu biyu da tara akwai abubuwa wajen guda tara cikin abubuwan nan tara ba wanda gwamnati ta aiwatar har wata goma sha takwas. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahilin su shine shara to ko kungiyar asu wato ta malaman jami'a za ta cewa game da damon ɗaliban wannan ma wata tambaya ce da na sake yi wa dr lawal abubakar na kungiyar malaman jami'o'in ta najeriya harkar ɗalibai yawancin shugabanni a jami'o'i dabanni wannan kungiyan a jami'o'i daban-daban kafin mu je wannan yajin aikin mun zauna da ɗaliban mun fahimtar da mun ba su sakonni su gaya wa iyayen wannan jami'i jakan da muke da gwamnati a jan wani tsararren mu bane saboda su ne su ɗalibai sun ga yadda suke ɗaukan wannan ilimin a jami'u sun ga cikin wahalar da sun ga yadda ɗakin karatu yadda ba ma littattafai sun ga wajen saukan darasi yadda yawancin su suna zaune a ƙasa wasu ma ta wundu suke jin abin da malami yake faɗa wasu ma ba su iya ci sai malami ya gama faɗan abu su ce mai ma ya ce wannan ya faɗa wa wannan da abin da ya faɗa wannan ya faɗa a ƙarshe sakon da malami ya faɗa ba shi na ƙarshe yake ci ba duk sun gani aikin bincike yadda za ki ga a maimakon ɗalibai uku ko su akan na'ura ɗaya a yawancin jami'o'in Najeriya za ki ga ɗalibai wajen ɗari biyu wasu ma ba su samu shiga cikin ɗakin binciken ba duk sun san wannan abu. Dokta Lawal Abubakar wani sokaci da al'umma suke yi shine na cewa 'ya'yan talakawa ne ake kuntata ma bisa wannan yajin aikin naku ganin cewa 'ya'yan gwamnonin nan fa suna karatu ne a ƙasashen ketare ko me za ka ce game da hakan? Gaskiya ne shi ya sa a yawancinsu ba sa so ko ba su damu da warware wannan matsalar ba. Shi ya sa muke neman goyon bayan al'umma gaba ɗaya a akan a kan waɗannan ɗaiɗaikun mutanen kuma ba mu yi a ce akwai doka a ƙasar nan wadda za ta tilasta wa duk jami'an gwamnati sa yaran su a jami'o'in ƙasar nan ba. Ina ji in muka sami haka lalle ne mutanen da suke cikin gwamnati za a kalli jami'o'in Najeriya da idan rahama a samar da abin da ake bukata na karatu da bincike in ya zama cewa yaran su ma suna wannan jami'o'i. Ga dukkanin alamu ƙungiyar malaman jami'a na ganin laifin na ga gwamnati to kowane kira ne a gare ku ga gwamnati har ma da iyaye da ma ɗaliban da kansu ga dai abin da Dr. Lawal Abubakar ke cewa. Gaskiya ne shi ya sa a yawancinsu ba sa so ko ba su damu da su warware wannan matsalar ba. Shi ya sa muke neman goyon bayan al'umma gaba ɗaya a cima a kan waɗannan mutum mutanen kuma ba mu yi a ce akwai doka a ƙasar nan wadda za ta tilasta wa duk jami'an gwamnati su sa yaran su a jami'o'in ƙasar nan ba. Ina ji in muka sami haka lalle ne mutanen da suke cikin gwamnati za a kalli jami'o'in Najeriya da idan rahama. To masu saurare a nan za mu dasa aya a wannan shirin na yau, sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai za a ji mu ɗauke da waninsa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. Ni Hassan Barka ke cewa da ku a kasance lafiya salamu alaikum. Malam kai karatu na addini ka haɗa gami da boko. Domin ka zamani don kadda ka mai da kanka soko. Yara. ka mai da kanka bawan iliminka a lunguna da loko in kai hakan ka yaki ko makiyinka bai da tarko mu koma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai magana ne akan batun muhalli da za mu leƙa bisa wani nazari da ƙungiyoyi daban-daban suka gudanar ne da muhimman ƙalubalen da nahiyar afirka take fuskanta ta fuskar muhalli da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. nahiyar afirka dai ita ce nahiya ta biyu mafi girma a duniya wajen yawan jama'a bankin raya nahiyar afirka ya fitar da wani rahoto a wajajen shekara ta 2022 kan yadda nahiyar take fuskantar matsalar sauyin yanayi wanda rawa take takawa wajen samar da shi bai wuce kaso uku cikin ɗari ba ƙasashe masu ƙarfin masana'antu ne a sahun gaba wajen fitar da sinadarori masu haddasa wannan matsala ta gurɓata yanayi amma nahiyar afirka ita ce take cutuwa fiye da sauran yankuna a dalilin haka nahiyar ta afirka tana fuskantar ƙalubale mai yawa a wannan fage na muhalli daga cikin ƙalubalen da nahiyar ta afirka take fuskanta da akwai lalata dajuka da ake yi ta hanyar sare itatuwa shi kuwa sare ice yana faruwa ne ta fuskoki mabambanta daga cikinsu da akwai yadda manyan kamfanoni waɗanda suke amfani da itace domin yin katako da suke samun riba suke sare dajuka kamfanoni irin waɗannan na ƙasa da ƙasa ne wato zuwa suke daga ƙetare su shiga nahiyar afirka saboda su sare dajuka su ɗibi itatuwa su tafi da su su yi katako domin yin wato ayyuka da suka shafi kyale-kyale da kuma abubuwan da suka shafi sana'o'i mabambanta sun fi yin barna irin waɗannan kamfanonin duk da cewa da akwai wasu na cikin gida wanda su ma suna barna da akwai ƙananan masu sare itace waɗanda suke yin haka su ma domin yin kasuwanci a cikin gida mafi yawanci ana yin amfani da waɗannan itatuwan ne domin yin girki da yin gawayi da ma katako a cikin gida shi ma saboda ƙananan wato sana'o'i matsalar waɗannan masu sada itatuwan ita ce idan sun yi hakan ba su shuka wata bishiya maimakon wacce suka sare da zumar cewa a nan gaba za ta tsoro ita ma a ci moriyarta wata babban ɓanna da ake yi a wannan lokacin musamman ma dai a arewacin najeriya ita ce bayan an sare bishiya an kayar da ita ƙasa ana kuma tumɓike jijiyoyinta baki ɗaya su ma a sayar da a ce za a bar waɗannan jijiyoyin nata to da akwai fatan cewa idan ta sami wato saukar ruwan sama da kuma yanayi da ya dace za ta tsiro sannan kuma ta sake mai gurbin kanta bisa umarnin ubangiji idan mutum yana bin manyan hanyoyi a arewacin najeriya zai rika cin karo da wato tsauni na jijiyoyin bishiyoyi a bakin hanya ana sayar da su kai ka ce babu hukumomin kare dajuka a ƙasar da za su tsawatar su kuma ɗauki matakan ladabtarwa ga duk masu irin wannan ta'adi mai girman gaske a sanadiyar rusa dajuka ana fuskantar zaizayar ƙasa sauyin yanayi ƙarancin saukar ruwan sama da wasu yanayi da ake shiga da tushensu shine sare dajukan da ake yi idan kuwa aka rasa dajuka to al'ummun da suke rayuwa a cikin waɗannan yankunan za su rasa ginshiki mai girma da yake ba su kariya a rayuwarsu ta da kullum ambaliyar ruwa za ta ƙaru ta yawa hakanan kuma da ya iya samun fari a yankin gabashin afirka ana fuskantar karancin saukar ruwan sama ta yadda a wasu kasashen kamar zirin afirka ana ɗaukar shekaru ma ruwan sama bai sauka ba don haka dajuka sun bushe gonaki sun bushe dabbobi da yawa sun mutu makiyaya sun rasa sana'o'insu waɗanda a baya suke iya dogaro da kansu har ma suke samarwa da al'umma abinci ta hanyar nuna dabbobinsu suke samarwa da kuma nama an waye gari waɗannan dabbobin nasu sun mutu saboda rashin abin da za su ci na tsire-tsire don haka yanzu waɗannan makiyayan su suke da buƙatuwa da a taimaka musu da abin da za su ci to dama noma dai idan babu saukar ruwan sama afirka zai samu koma baya mai girman gaske saboda mafi yawancin mutanen karkara manoma a cikin nahiyar afirka sun fi dogaro ne da saukar ruwan sama wajen yin noma noman rani kaɗan ake yin shi a cikin nahiyar afirka to wata matsala ko kuma wani ƙalubale da ake fuskanta dangane da abin da ya shafi sauyin yanayi shine gurbatar iska a wani nazari da hukumar nan ta nasa ta amurka ta yi a afirka a shekara ta 2019 ta bayyana cewa mafi yawancin mace-mace da ake yi na wato ƙananan yara da matasa da waɗanda ba su manyanta ba wasu daga cikinsu suna da alaƙa ne da gurɓatacciyar iska da ake shaƙa a cikin wannan nahiya daga cikin yankunan da ake fuskantar wannan matsala da akwai ƙasar najeriya a yankunan da haƙe haƙoban fetur da fitar da iskar gas sai kuma kasar afirka ta kudu ita ma ana fuskantar wannan matsala a cikin sauran kasashen yammacin afirka da tsakiyarta mutuwa tana da alaƙa ne da wato wuta da take tashi unicef wanda asusu ne na kananan yara ya ce gurbatar iska ya karu da kaso 60 cikin 100 a cikin nahiyar afirka tsakanin shekara ta 1990 zuwa ta 2017 to wata babban matsalar da nahiyar afirka take fuskanta shine rashin ruwa mai tsabta da mutanenta za su sha mafi yawancin ruwan da ake amfani da shi gurɓatacce ne a cikin wannan wato nahiya akwai wata hukuma ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira united nations department of economics and social affairs undesa e a takaice ta yi kirdadan cewa a kowace sa'a ɗaya ana samun mutane 115 waɗanda suke mutuwa a afirka saboda cutukan mabambanta da suke kamuwa da su wanda tushen waɗannan cutukan shine rashin ruwa mai tsafta da kuma rashin wato tsaftataccen muhalli shi dai ruwa yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar bil'adama da kuma abin da ya shafi wato lafiya sai dai abin takaici ne cewa al'ummu da dama a cikin nahiyar ta afirka suna rayuwa ne ba tare da ruwa mai tsafta da za su sha ba ko wanda za su yi girki da shi saboda haka mutane da dama a cikin nahiyar afirka suna kamuwa da cutuka irin su wato kwalara irin su cutar nan ta zazzabin typhoid da cutuka masu yawa da suke da alaƙa da ruwa hatta abin da ya shafi idanuwa sukan yi illa saboda ruwa marar tsafta saboda a sami ruwan da za a sha da dama daga cin al'ummu a nahiyar afirka sukan yi tafiya mai nisa zuwa inda za su samu ruwan da za su kawo gida ɗaukar tulu dai wani abu ne da ya shahara tsakanin mata da 'yan mata a nahiyar afirka da suke tafiya mai nisa domin su je su ɗebo ruwan da za su kawo gida a sha to wani abu mai gurɓata muhalli a nahiyar afirka shine zuba ko kuma kwararar man fetur a cikin wato ruwa ƙasar najeriya tana fitar da man fetur a kowace rana da ya kai lita miliyan 300 wannan man da take fitarwa kuwa yana haddasa gurbatar muhalli a wurare da dama a cikin wannan nahiyar a dalilin haka yankin niger delta da nan ne aka fi ɗibar mai ɗin ana fuskantar wannan matsala da gaske wata ƙididdiga ta ce mai da ya kai lita miliyan 40 ne yake kwarara a cikin ruwa a yankin niger delta a kowace shekara da dama daga cin al'ummu dai a cikin wannan yankin Niger Delta sun yi asarar ruwan da za su iya sha saboda wannan matsala ko kuma ruwan da za su iya kama kifin da suka dogara da shi domin rayuwarsu a matsayin abinci da akwai rahotanni mabanta da aka fitar da suke nuni da cewa tsakanin shekara ta 1976 zuwa ta 2014 wannan yankin na niger delta ya fuskanci kwarara ta man fetur har sau dubu goma sha biyu a rahoton da aka fitar a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a wata mujalla mai kula da kiwon lafiya ita ce ta bayyana wannan wato matsala da ake fuskanta har ila yau wannan matsala dai da ake fuskanta a yankin niger delta a nigeria ta mamaye wuraren da ya kai kilomita goma wanda hakan babbar matsala ce to ma sauraro za mu dasa aya nan saboda shinmu na da takaitaccen lokaci da fatan wato mahukunta a afirka za su yi kokarin da za su yi domin rage kaifin wannan matsala ta gurbatar muhalli su kuma manyan kasashe masu masana'antu su yi aiki da jinoyin da aka ta bujiro da su domin ganin cewa an rage gurɓata muhalli kafin mu karkare baki ɗayin bankwana da kuma muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. Hassan barka agarsi ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku mulkin sojoji na da wanzuwa a Afirka bayan da sojoji suka hamar da mulki a kasar Gina Bisau. tuni kungiyar tarar afirka da ecowas suka yi tir da juyin mulkin wanda suka danganta da barazana ga tsarin demokradiyya sojoji dai a kasar ta gina bisau sun yi juyin mulki ne a duk lokacin da ake dakon sakamakon zaben shugaban kasar wanda kungiyar ecowas ta ce ya gudana cikin lumana to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci Iran suna na Comrade Ahmad Afansu Bajo ga shugaba na kungiyar masu kira da sauraron rediyo Afirka rashin arewacin Najeriya da ke nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To dangane da wannan maudu'i ne yau kan juyin mulki da aka yi a kasar Gini Bisau to abin da ya bai zo mana da mamaki ba duba da cewa rashin adalci rashin tausayi rashin kishin ƙasa da al'umma da halin ko kula da wasu shugabanni ke a yi a nahiyar mu ta Afirka shi ke kawo juyin mulki. To amma na a wannan juyin mulki na kasar gini biso ya sha bamban da na sauran duba da cewar a za mu iya cewa kusan makarkashiya ma aka yi duba da cewar eh zai iya yiwuwa ya gano faduwa ne ya sa aka shirya wannan juyin mulkin tun daga hinan wato an nuna an yi garkuwa da shi kuma an ba shi dama ya fita daga kasar sannan kuma ɗauko su daga cikin mukarraban gwamnatinsa an ba su mukamai domin tafiya da su to idan haka ne a mafi alkhairi Allah ya tabbatar da shi da fatan za ku tashi lafiya. da rediyon jamhuriyar musulunci kuna tare da Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tare tarayyar Najeriya mamba a kungiyar masu kira da rediyo Afirka reshen arewacin Najeriya to a hakikanin gaskiya batu dai na wannan juni mulki a wancan kasa ta Gini Bisau to tabbas mun san dai cewa kusan kullalliya aka yi bi ma'ana za za ga cewa shi wannan shugaba mai ci wadda za a ga cewa ya hango faduwarsa ne ko kuma zargin dai wasu daga cikin 'yan adawar kasan yanayin yadda suke nuna cewa su ne suka lashe zaɓe ko kuma su ne kan gaba shine dalilin da ya sa kwana ɗaya bayan a sanar da sakamakon zaɓe ɗin nan ya shirya wannan juyin mulki amma da farkon juyin mulkin ai za a ga cewa a rana ta farko ai an nuna cewa kamar sojojin da suka hambarar da mulkin nasa sun yi garkuwa da shi da kuma wasu mukarrabansa amma daga bisani kuma sai aka ce sun bashi hanya yanayin yadda zai fice daga wannan kasa din kuma sun ma jawo wasu daga cikin hukumomi a tsohon mulkin nasa sun jawo su domin cewa a ci gaba da wannan mulki nasu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci na Iran kun mai magana Nura Abdullahi daga nan bakin ruwa hayar gasa a Kaduna State a tare Najeriya shugaban kungiya ta masu kira da saurar rediyo ta Afirka reshen arewacin Najeriya. To juyin mulkin da aka yi ai yanzu wallahi yanzu halin da talakawa suke ciki na arewacin Afirka ma yanzu wallahi ina gaya muku sojojin ma wallahi sun fiye mana alkhairi fiye da demokaradiyya saboda an sami yancin ma kamar ba a same shi ba. Yanzu kamar mu irin juyin mulkin da aka yanzu a Nijar wanda General Muhammad Chali yayi duk da ina Najeriya wallahi ne ina maraba da wannan abu saboda mafi yawancin abubuwan da ke faruwa da 'yan kasa arzikin ku ne ba za a bari ku ci ba to ƙara sojoji su karɓi ƙasan ma su rika mulkin Afirka ma mu mu samu sauki ya zama da arzikin ku kuna cin abun ku hankalin ku kwance ba tare da kowa ya dame ku ba wallahi amma yanzu kuna da yanci kuna da duk abin da za ku yi amma dan kasar ku zai zo a haɗa kai da shi a cuce ku to ina muku fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa wannan juyin mulki ya zama alkhairi duk inda alkhairi yake Allah ya tabbatar mana da shi Sashen Hausa na gidan radiyon da Musulunci Tehran suna na mai magana na suke dan mutane mun wadda jihohorar Nijar dangance da dama da ka ba da Hassan Barka da ta mulkin da su sojoji suka yi a kasar Gine. To, mu abin da muke so a nan wa al'umma na duniya gaba daya musamman musulmi mu dage da addu'a. Abubuwa na ke zuwa da wani yanayi wanda ba sabon ba wani wurin a yi mulkin a dace wani ma aka yi mulkin abin ya lalacewa. wani wuri aka yi mulki kuma abin halalacewa wani wuri aka yi mulki kuma abin gyaru to yan uwa al'umma ni dai abin da so gare mu gaba ɗaya mu koma ga Allah duk waɗanda gwazi sharrika ne na turawa farare da baƙaƙe kuma suna da barwai da uwayen gida kenan abin da ke almuhimmi a nan mu ubangiji musamman ta'ala mu yi ta addu'a inda ke da juyin mulkin da inda ba a yi ba da inda ake shirin yi to mu da Allah ba mu zama lafiya kasashen mu da kwanciyar hankali da cikin al'umman baki daya wannan ne shawara ta eh sunan wani sauran suka dan mutane mun jibrin jawon jihar kawai mu yi addu'a Allah sauke Allah kawo mai ta Allah kawo mu dauki sauran abun ba zai balle da mu ba amma Allah yana hidda mu akan duka abin da kusa ga insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a wannan kafa ta BOH Hausa. a ina ma kowa da kowa fata alkhairi ma abota wannan kafa. Shugabannin da suke bamu dama ta farawai mu a wannan kafa Allah kara masa jagoranci su Hassan Barka ina ku fata alkhairi. To a gaskiya game da wannan jimilki da aka yi a Gini Bisau eh, ya kamata ya zama izina ga sauran shugabannin Afirka ya kamata su riga adalci. haka sun duk da haka haka ya zama suna ganin cewa ba za a yi masu adalci ba ne ko kuma shugaban kasan ya daɗe akan mulki ne ina ga yaƙi ya sauka yasa suka kau da shi to ya kai ya kamata ya zama izina ga sauran tashinmu mu na afirka dama karkin alewa ƙasa wanda ba so su sauka daga mulki su dawo suke so akan mulki to ga irin ta nan dai na faruwa ya kamata su ɗauki matakin jara tun wuri in ko sun kito su ma fa wannan abun yana zuwa akan su da fatan Allah ya mana muwafaka ina maka wani fata alkhairi magana alhaji usman da wuda su sau local government kaduna nigeria to ma sauraro kar dai a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Alhaji Alhassan Tayar daga filin Filinge a jamhuriyar Nijar. Lalle an ce mana sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar Gini amma wannan juyin mulki ni ma dai a tunanina da walakin goro miya. Kawai tsohon shugaba balo ya ga alamun zai faduwa da wannan zaben kuma in kyan adawa suka ɗoki mulkin nan yanda ya musguna musu to su abin da za su yi mai hiyar da da nashi shine yasa ya yi mirɗa da ya kai da mai gadin shi cewa da dogarin shi ya ayyana juyin mulki shi kuma shi waɗi da bakin shi ce an yi mai juyin mulki har an ɗauke shi an tura shi jira wannan juyin mulki ba juyin mulkin gaskiya ne ba kuma eh, shugabannin kasashen afirka abin nan mafi alheri gare su ga lokacin ka ya kare ka sabaka an yi zaɓe na gari in an kara ka yarda in ba haka nan za ka ki ƙarshen kihiyar ruwa. yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Mai da jamhuriyar musulunci barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin ƙoshin lafiya mai magana malam bashir babbar tasha layin da ba da magaram ma'aji kuma mai bada shawara na ƙungiyar masu kira sauran radio ta afirka rashin jihar da magaram hakika kamar yadda duniya take da labari kuma muke da labari gaba daya an yi juyin mulki a gine bisau to tabbas haka ne ne. Eh, kirana da gargaɗi na ga shugabanni na afirka da su shiga taitayensu kuma su zamanto masu kudurkon gaskiya da amana da cika alkawali da tausayin 'yan ƙasarsu saboda irin ire-iren waɗannan abubuwan da yake wakana ne yake sawa talaka ko kuma 'yan ƙasa su yi bore na su kifar da mulki hakika dole ne sai an zamanto masu cika alkawali da tausaya 'yan kasa da duba halin da suke ciki a kowata ƙasa eh, wadda dai irin wani abubuwa yake fuskanta muna fata allah tabbatar da alheri allah sa hakan shi ya zama alheri allah sa kuma su wadda suka ɗauki kariga mulki kenan su dubi irin halin da 'yan kasa suke ciki ko kuma bayanan da suka yi kan abin da suka yi juyin mulki don su kawo gyara assalamu alaikum wa barakatuhu sashen hausa na radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran farko na malam kabiru da ke nan mara dan wuri kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi wannan juyin mulki da sojoji suka yi ni dai abu na farko sai in ce kullum mai mulki duk lokacin da ya hau mulki lokacin da ya hau mulki akwai iyakashi eh, hatta fir'auna da ya mulki Allah wa ta'ala ya kawo bakin karshen mulkin shi kuma ya sabka to duk ta hanyar juyin mulki ne ta sabka ta menene duk abin da Allah wa ta'ala ya sa shine karshen mulkin ka Shi ne karshen mulkin ka to nan jawo hankalin da nake su masu mulki kullum lokacin da ka hau to ka sani akwai ranar sabka ka kenan kai adalci ka yi ma 'yan ka aiki ka bi dokoki na Allah subhanahu wata'ala in ka bi doka Allah Allah sai tsare ka koda ba ka bisa mulki to wannan shi ke da wahala ga masu mulki lokacin da ka hau mulki sai ka kamar ba ka sabka kai ta banna sai bayan ka sabka kuma kai ta rigirite na gode mai magana malam kabiru daga maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sashen Hausa mu da Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka sani da sunan Rabon Mai Aski shugaba na kungiyar masu kira son radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To masha Allah gaskiya kamar yadda kuka ba da ra'ayyukan ku kamar yadda kuma kwaɗuwar ra'ayi a yau a dangace da eh, juyin mulki eh, na gine bisau gaskiya kamar yadda yan uwa suka hode ni ma dai a nan gani dai kan ba juyin mulki bane ba wannan aka yi eh, a gine bisau ko an dai yi wani abu ne a yi wata mana-mana tun da nake a rayuwata a duka cikin juye-juyen mulki da dama wanda na ji an yi su a duniya musamman ma'anan cikin ƙasa ta ma Nijar ban taɓa jin juyin mulkin da aka yi shi ba a ranar da aka yi shi kuma shugaban ƙasar da kanshi ya fito shi da kanshi da farko ma ya ce wai sojoji sun karɓi mulki a hannun shi ban taɓa jin haka nan kin ba sai da su sojojin da kansu su fara faɗa cewa su sun juyar da mulkin wannan sun kihar da wannan mulkin in ya so sannan daga baya kuma shi wanda aka shuye mishi mulkin ya hoto ya yi magana ya tabbatar da hakanankin idan har in sun ba shi damar hakanankin tsawon waɗansu lokuta shi ma na can daban kuma ƙarshe ma dai kuma kwanakai kaɗan da ya juyin mulkin ko muka samu labarin cewa gashi nan wai an ba shi damar zuwa hijira ko kuma an ba shi damar tserewa ko an ba shi damar barin ƙasar shi zuwa wata ƙasa eh, musamman ma senegal da yawo to a gare ku wannan kuma aiki ya rage a gare ku a yanzu ne zama ganin cewa kasashen afirka kuke so sai da yawo ko kuma a'a mulkin kuke so ko kuma a'a wasu kasashe daban na duniya kuke jin tsoro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai suna na abdullahi taylor mai ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam hassan barka muna godiya da kuke bamu dama muke to albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka azana ina ra'ayin mu dangance da wannan juyin mulki wanda an kai na kasar ƙasar gini to ni anan ra'ayina da farko dai yana kira ga su 'yan siyasa mu na afirka eh ya kamata su ɗauki duka matakai wanda ya kamata na jagorancin talakawan ƙasa afirka gaba ɗaya a cikin gaskiya da adalci duba da in allah ya so yarda idan aka ɗauki tahiya saman gaskiya da adalci to su kan gansu sojojin nan masu yunkurin yin juyoyin mulkin gada suke ta yi ba za su samun hanya ba ko kuma wata kwakwara hujja wadda za su faɗa ma talakawa idan sun yi wannan juyin mulki ko kuma sun yi yunƙurin yin juyin mulkin wanda su talaka za su gamsuwa har su ba su goyon baya amma duba da irin yadda su shugabannin siyasa na afirka Duba da irin yadda suke jagorancin mu Afirka abun sun ma nasu gaskiya akwai wuce gona da iri. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sashen Hausa na gidan Radon Jamhuriyar Musulunci Iran. Farko dai sunana Ibrahim Shushana da ke garin Kasige jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da saurari wanda yake reshen jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin gani gidan rado irin mai tara albarka mai je maudu'i wanda aka dora dangance ina ra'ayin mu dangance da juyin mulki wanda aka yi a kasar Gini Bisau wannan abu bai zo mana da mamaki ba amma dai akwai lauje cikin nadi, saboda shi dai wannan shugaba na Gine ya ga abin da ya gani amma wannan ni a na ra'ayi ban taba ganin juyin mulki irin wannan ba a ce shugaba ya hito ya ce an mai juyin mulki kuma har bashi umarni da kwana ɗaya zuwa biyu a ce a bashi umarni ya hice hibar ƙasa ba jama'a ya kamata ku duba ku gani shugabannin afirka wallahi ku ji tsoron allah saboda wannan juye mulkin da kuke gani ba abin da ke kawo shi sai rashin adalci ga ƙasa muddin shugaban da bai ƙasa ta adalci to tabbas ba a gama juyin mulki ba cikin wannan sararin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashin hausa na jamhuriyar musulunci na iran to barkanmu da wannan lokaci da fatan muna cikin koshin lafiya mai magana audu musa jihar yobe karamar hukumar tarmowa memba na shugaba eh, memba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyon africa reshen arewacin najeriya kuma discipline ne a eh, mataimakin discipline a wannan gida to alhamdulillah game da juyin mulki da aka yi a gini da sauran da sojoji suka yi to za mu ce allah ya sa haka shine mafi alkhairi a gare su amma wannan juyin mulki kamar za mu iya cewa kawai kama ɗora ne saboda juyin mulki baya yiwa ka yi juyin mulki kuma har ka ba shugaban ƙasa ka ba shi dama ya fita ta ƙasa kuma da zumman ya je ya huta to wannan sai mu ce a yi kamar wani haɗin baki ne aka yi sakamakon ya hango faɗuwa 'yan adawa za su iya kada shi kuma su masa abin da suke so su kuma eh, su hau karagan mulki to ina gani shi ne yake gani kamar wannan ita ce hanyar da zai samu ya ya tsira daga wannan abin da yake gudu shi yasa ya haɗa kai da jami'an tsaro domin a karbi karagan mulki a ba sojoji shi kuma ya tattare nasa ya nasa ya koma wata ƙasa domin da zumman cewa ya gudu kenan so alhamdulillahi mu dai ba abin da za mu ce sai dai fatan alkhairi allah ya sa da su da 'yan ƙasar allah ya sa wannan ne mafi alkhairi a gare su assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu muryoyin masu sauraro ko kuma in ce boh hausa a radio sahin hausa na iran mai magana suna na gwani lawan ali game da shugaban kungiyar kira da sauran rediyo ta afirka reshen jihar kano da farko dai wannan ra'ayoyi naku da kuka bayyana mana domin mu yi tsokaci a kai so gaskiya mu a tunaninmu babban abin da yake kawo juyin mulki rashin adalci ne ya sa ga wasu ƙasashe sojoji suke musu juyin mulki domin mulkin demokuraɗiyya an ce an kafa shi ne domin talaka ya shana to amma a mulkin demokuraɗiyya sam a wato kurkuku ne ga talakawa e kurkuku ne ga talakawa don haka mu duk ƙasashen da suke juyin mulki na soji inda da kishin ƙasa to mu ba ma ganin laifinsu fatanmu ko kuma in ce kiranmu ga su sojojin da suke juyin mulki su tsaya tsayin daka wajen sun gina kasar domin su waɗanna suke mulkin farar hula kusan suna tsoron turawa ne masu jajayen kunnuwa shi sa ba sa gudanar da aikace-aikacen su yadda ya kamata to don haka muna kira ga su su tsaya a tsakin daka domin su yi sunana gwani launa ali game da na kira ku daga nan karamar hukumar kura a jihar kanan dabun najeriya sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana sanusi madaddai da magaram daga nan jamhuriyar nijar to alhamdulillah a yanzu dai al'ummar afirka kan siyawaye sun san shiryayya sun kuma san mai faruwa don haka kamar yadda wannan juyin mulki na kasar gina bisau ya nuna ma duniya cewa ya yi awon gaba da kujerar shugaban kasar wato umaru sisiko umbalo ni ina fatan har abada Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba zai sake dawowa kanta ba domin ya nuna ma duniya karara cewa ba wai al'umma kasar da kasar ne a gabansa ba daga ƙarshe ina addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta dukkan kasashenmu na afirka da jajirtattun shugabanni na gari masu kwatanta gaskiya da adalci ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa ni ne sanusi maɗaɗai da magaram niger Assalamu alaikum radio na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya ɗan Nijar daga Agunje Kwaras tare Nijeriya shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka Malaysian jihar Kwara. Ina yi muku fatan alheri kuma wannan juyin mulki da aka yi ƙasar Gine Bisau. To, wannan yana nuna su shugabanni na Afirka wanda suke mulkin farar ya kamata a ce sun ɗauki darasi sun canza wannan tsari da suke tafiya da shi saboda dukkan al'ummomin afirka abinda suke kallo suna gani shugabannin nan wa su dama dan kansu suke hau mulki kuma maradan kansu suke karewa da maradan sauran turawa na yamma kenan ko dole in sojoji suka zo suka amshi mulki su al'ummomin kasar sai su maraba da hakan to muna fatan za su gyara tsarin su kuma za su canza tafiya su shugabannin fura mai yiwuwa talakawa su ci gaba da mara musu baya amma muddin sun kaci wannan tafiya za su fa to insha Allahu talakawa za su koma goyon bayan sojoji su amshi mulki a ko'ina sassan afirka Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Isu Makeri Madattai a daba garin jamhuriyar Nijar. Kamar da kuka ɗora wani maru ya hakika <clears throat> yanzu sojojin Gine Bisau su suke da su suke kan karaga dangane da tumɓuke tsohon shugaban ƙasa da suka yi to wannan abu ya nuna mana cewa a halin yanzu afirka kansu ya wala waya sojojin afirka sun wala amshi afirka domin hakan ya nuna cewa rashin adalcin shugabannin na siyasa ya kai makura kenan na kira da sauran shugabannin da suke wa talakawansu mulki yadda suka gada wata su kukanci kansu domin shi yau in kai ne gowa kai bane kenan da fatan za a gyara ina kira ga shugabannin kasashen da suka ɗamshi mulki musamman soji to su kuma za su cika adalci ya kasance sun kawo tattalin arziki da haɗin kan ƙasa na gode ku tashi lami magana isu makiri maɗattai a da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu sashin Hausa na gidan rediyon wato muryoyin masu saurare na Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan mu da warhaka mu da wannan lokaci to akan dangane da maudu'i da kuka bamu mu tafa albarkacin bakin mu a kan juyin mulki da aka yi a ƙasar gini bisau a wannan dai hakan bai zo mana da mamaki ba duba da cewa yadda wato a shugabannin wato kasashenmu na afirka suke wato a rike mulkin nan a kasashenmu na afirka gaskiya a suna riko ne wanda riko na sakainar kashi a hakan dai shine ke sa wato ga ana samun sabani har ma kaga ana kokarin wato juyin mulki a kasashen mu na afirka da fatan dai za su gyara wato halayensu idan suka gyara halayensu sa'annan wato za mu samu sauki a cikin wannan lamari ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi mai magana muhammad ce ciwo jami'in wada labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio afirka reshen najeriya tashi lafiya muna godiya sunana muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga nyamai niger bugu da kari ma'aji na masu kira da shuware na reshen nyamai to wanga juyin mulki da aka yi na gini bisawo juyin mulki ne ba juyin mulki ma juyin mulki ne ne juyin mulki ne guda ne shi ga ta nan gizo ba ta wuce kogi shi tsohon shugaba ya gani ba gaba ba baya yaya zai yi 'yan adawa sun ɗauki iko kenan goma ya kwashi ta kare eh, yaya za a yi a juyin mulki kuma kai za a ce ma eh, wanda ya juyin mulki nan kuma ya sake ka ka ta wata ƙasa a gaya ma sai da yawo ce ta yi ƙasa za ka zama senegal haɓa kai ku aka ce an mai faɗi ba shi da hankali ban shi ya hankali ma ya za ka yi kamar shi yaya za a yi a bar shugaban ƙasa ya kubce ya ta yi kenan an yi je ma jifan wanga fakaran mahaukaciya daga can sai mu yi addu'a dai Allah zai kawo kwanciyar hankali Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa katu rajin jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumaila wanda aka yi sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magariki tare cikin jihar da Magaram a nan jamhuriyar Nijar. To ni abin da ya ban mamaki dangance da Allah wadai da ECOS ta yi dangance da an yi juyin mulki a Gina Bisau. Ai ina ga juyin mulki da ma saura matukar shugabanni ba su kasance masu adalci ba matukar shugabanni suna ma kundin kasashe karan tsayayo juyin mulki nawa aka yi kundin kasashe na afirka nawa aka ma kwaskwarima shi wannan ba juyin mulki ba ne daga masu manda aru aru sai masu manda hudu wannan duk ba juyin mulki ba ne? sannan aka zo aka yi juyin mulki a nan nijar ecos ta dinga ca ca ca ya aka yi gina ba so ba a sa ba takunkumi ya aka yi gina gusau ba a sa musu ba a ce za a kawo musu hari ba to muna fatan shugabanninmu na afirka su kasance masu adalci dan an yi juyin mulki a wata ƙasa su wa kansu adalci gabanin assalamu alaikum rahmatullah to masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau su kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agaris da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.